القائل في محكم التنزيل فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم والصلاة والسلام على نبي الهدى نبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونشروه واتبعوا النور الذي أنزل اللهم اجعلنا معه بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما haka tun mai martaba sarkin burunshi da sisa rabawa jabarmawa ta masama mai martaba sarkin zango sarkin yarbawa mai kumashi sarkin zabarmawa sarki mai nasara sarkin musawa a sarkin bargawa a sarkin bari-bari a sarki nufawa ya muka samu tuwon mawaki daya limanin limanin kasa na ibi a sheik halifa zakariya na wani karatun ke limanin goma jagoran mu zuwa ga Allah sun kuna ga annabi Muhammad ajoyin na shigo imamin kwata balawa sauran imaman mu duka jama'an musulmi yan uwa mazan ku da matan ku muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa Allah sarki mai kowa da komai da ya hana mu a wannan farfakiya ba saboda komai ba sai saboda tunawa na zagayowar wannan na samun shugaban halitta a duniya annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya fita gida aka ce ina za ka yau zan sake ma maulidi suna ka ce za a a annabi Muhammadu, saboda sunan maulidin da ya zama larabci shi ya sa sai suna ba kansu wahala sai su ba boye bayan suna su lakana muku wata kalma wai ɗan biya to ka ce za ka a annabi Muhammadu, ya zo mu ji wani suna kuma zai laka ba yi haƙuri ba wanda zai ce zai rika addini nan shi an sangwani shi an tuce shi da la tuflihunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul ko minan min allazina ashraku adan kaseera wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur saboda haka dukkan wanda yake ya kama hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi ko za a jarabce shi da irin gwargwadon jarabta irin wanda aka yi wa annabi muhammad don haka ku yi hakuri malai kiri da allah baka maka da ya ja mu kwarai ya magana ta shakan bila lakin ina da wani tunukuda suna son ku fara mu ba yin bid'a kuma muna kin bid'a kuma bid'a ba ta da kyau duk wanda zai zaki bid'a ya zage ta mu ba muna zagin a ba su da za ku bar barin ayi a shi sai hankalin ku tashi za ku da ba mu da da bid'a har abada mu ba bid'a ba mu musulmai ne waɗanda suka yi imani da Allah da annabi Muhammadu addinin mu shakan Qur'ani da hadisi lakin idan muna yin wani abin da baka gane ba kar ka ce ba a gane ba kai ne baka gane ba maganin shi masu Allah ya gaya mana da inna shifa'i ɗaki hmm. ba baka sani ba tambaya sai dai karka damu ai ba ka gane ba tambaya da ka tambaya da an samu lafiya Jamus eh, zama ya ce wai ina so na ja kamar tai ni kuwa ba zan ja ba a ce yi magana dangane da haihuwa lakin na yi shirar gumi albarkacin da ba tsara ka ke zama mara ba gaba lokacin da ya zo na ce bar ya saya tukuna saboda shi ne mai taro ya bara aka zamna a ce bar ya saya tukuna bar ya zauna amma sarki zama ya kwace Allah kara maka lafiya mun na saboda Muhammadu Rasulullah abinda za ku fara shine abinda kuka saba shi. al'ada ya gudana tun da taro su aka yi albarkar zuwa shi duniya akwai albarka mai yawa sai sa kowane taro ya zama nashi sai a karanto ayyukansa saboda a yi mana addu'a albarkar saukansa a duniya to manzo Allah sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin da na Aisha wanda Imam Tabari ya rawaita a cikin Jami'ul Kabir Imam Hakim ya rawaita ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam da na abubakar sun zauna suka tattauna labarin hmm? haihuwarsu yadda aka yi suka zo duniya da yadda suka rayu da zakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar mila na umarin aka ta da, yanzu Allah ya faɗi labarin haihuwarsa da yadda aka haife shi da yadda ya duk abin da ake ba da labari tunanin amina ta gani ta gani ta gani tarbiya a ya tabbatar da shi a cikin hadisi da zauna ya ce ana da'awatu abi ibrahim wa bushra isa wa ruqya ummi a ra'at manzo Allah ce ni addu'an babana annabi Ibrahim ne Allah ya karbi ya aiko ni cikin mutanen Makka annabi Ibrahim ya ce rabbana wa basfihi rasulan haka yake Allah ya sassa sassaka annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya aiko shi wa bani Isra'ila da zai tafi ubangiji ya ce ka ba da bushara annabin karshe yayyen masoyina yana zuwa sunansa Ahmadu ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد sai sa wa bushira isa ni ne muhammadu rasulullah manzo Allah lokutan mu cikin wannan hadisi ce wa rukuya ummi ni ne rukuyan nan ta uwata wanda ta gani sai sa cewa ka ina aka samu na akwai wani ina ta gani ya ce ta gani na saboda shi sai a yi ta karanto da ta gani kamar yadda masu Allah ya karanta to kuma kun zaɓe mu kullum kun zanna annabi Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaf dan kaza kaza ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da wa'ansu suka zanna suna farin alfa'ari na gidansu da kuka kirji su ne kaza sai ya hau bari ya fada ya ce me yasa mutane ne suke cewa kaza kaza kaza ana muhammadu ibnu abdullahi ibnu abdul muttalib ibnu hashim wal abdul manaf har zuwa karshe na saba shi yasa na zauna ina faɗi irin wannan na faɗi na mutum, Allah ne ko ai sabo na faɗi na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi sunansa da kakanninsa har ya dangana zuwa ga Adnan alaihi salatu wassalam don haka ba samun addini a cikin addini wannan abu ne mai asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muwa ku sani ya tabbata cikin hadisin hakim cewa yayin da annabi Adamu alaihi salatu wassalam ya aikata kuskure sai ya yi tawassuli da sunan nan na annabi Muhammad sai Allah madaukaki sarki ya tambaye shi ina ka san Muhammad ban malice shi ba suna sai Adam ya ce yayin da Ubangiji ka halice da hannunka haka nasin yake lamma halaktani biyadika wa nafahata fiyya min ruhika rafa'atu فإذا على قوائم العرش مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه هو أحب الخلق إليك yace da ka halice ni da hannunka ka sa mini ruhinka ka kusa mini ruhi daga gare ka da na bude idona na gani bisa kan al'ashi an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi gane ba sunan wanda zai suna kusa da kai da sunanka sai fiyayyen halitta wanda ka fi son shi da kowa don haka ne ka kaba da shi ka yafe Allah ya ce wa annabi annabi Adam tun da kai kamun kama da muhammadu rasulullah to ni kuma na yafe maka saboda muhammadu rasulullah daga karshe ce laula muhammadu ma halaktuka in ba domin muhammadu ba kai da ba a ce ka imamu hakim ya rawaci wannan hadisi da inganci wanda la gubara laifi. sai musa imamu hakim littafin da ya rubuta sunan shi mustadrak wanda ya yi imamu buhari da muslim istidraki hadisin da ya inganta wurin su ba su da shi saboda shi hadisan sha babu kwakwanto a cikin inganci annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ba mu ishara adamu kamin a yi shi da ya bude ido akwai muhammadu rasulullah sai sa ka huta kenan ko ba sai kai kakari kakari ka dogo hadisan da ba su exist ba wannan yan hankali na almajirai da wai hakuri da karanta hadisin kuntu kan zan mafiyan na al'ukram hadisun la asala lahu حجر اللهم كون الكريم بأنف شديد بسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه أجر اللهم أولى الكريم يا في شريك من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ba zan jawo da sahu ba hadisin ba ta da hasari saboda shi ana yi mafi shi bakin mu yi mana dariya daga yau mun gulo su ba ta da hasari akwai na biyu muna yawan faɗi cewa kuntu nabiyan mursalan arifan bil quwwati wa risalati wa adam bayna al mali wa tin hadisi hmm. da iko jitan wa kuyi wasile shi له كنت نبيا وعالم بين الماء والتين حديث ضعيف مضروب وشهيد abin da ya inganta kuntu nabiyan wa adamu bai da jasadi wa ruh wannan hadisi ya inganta ni annabi ne annabi adamu yana tsakanin gangan jiki da rai ji annabi ne adamu na nan kwabe na kai shi ni annabi ne annabi muhammad wannan hadisi su inganta amma annabi adamu na tsakanin ruwa da laka da inganta ba bai dacewa ma da dukan larabci saboda laka kasa da ruwa ita ce laka ka ce laka kuma ka ce ruwa kawai da ce wannan magana ka bi hadisai ba ka zan ba a ba san ba shi cikin alfawar ba. duk mana gafara mu fada ne don mu gyara saboda a daina mana dariya don kan bildi ko bildi ka bisa kan foundation mai wi eh to duk a bisa ka bisa da wani yasa ka face ya kusa ko saboda ishe mu bildi shi bisa kan hadisai da suka ba. nuraniyar annabi muhammadu cewa shi haske ne wannan ba shakka wannan kuma ƙur'ani cewa annabi haske ne ƙur'ani يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الله يتيك جاءكم من الله نور وكتاب مبين فوانا حسكينا الله يا أهل الكيش يا أهل الكيش النبي آدم Allah ya sa ba a dabi Adamu wannan haske ya goyi mala'iku su da sujada don girman Muhammadu Rasulullah. Adamu da ya zo duniya ya yi ta haifan kaya ta baye daga karshe ya haifi na guda a nuri Muhammadu ya yi cikin shi da shi. Daga shi zuwa Idris, Idris zuwa ga Nuhu, daga nuhu zuwa annabi ibrahim ibrahim zuwa ga isma'il isma'il da tiku kakanni guda ashirin da biyar zuwa ga annana annana aka gangaro aka zo bisa kan abdulmuttalibi wanda ya sake gina kaba ya sake kuma gina zanza shi abdulmuttalibi uban uban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya aiki ƴaƴan maza daya daya guda goma sha biyu a kan kauli mafi inganci ‘ya'ya maza goma sha biyu ya haifa amma abdallah shi ne da cikin goma ya yi zuri cewa idan allah ya ba shi ‘ya'ya maza goma sai ya guda. wannan kuma hadisi ne ya tabbata daga annabi muhammad ana kiran sabi haini ji annabi muhammad ni da ne na mutum biyu da aka yi yankan yanka su na farko su annabi ismail kun san labarin nan a cikin suratul safat na biyu shi ne abdullahi ma'aikin annabi muhammad wannan sababi kuma sarki wai kan guda ya samu mun bar sababi a haka sai sa abdullahi shi ne goma amma ba abdullahi ya girmi hamza ya girmi abbas abbas bayan an aiki abdullahi ayi waken da aka yi aka kare tukuna aka aiki abbas an aiki abbas kamin a hijira da shekara hamsin da shida aka aiki abbas bayan shi aka aiki hamza tsakanin abbas da hamza akwai shekara biyu hamza uwarsa uwa ce da aka aiko ta ta inda aka aiko uwan annabi Muhammad daga cikin mutanen Banu su murafe wayan su malamai suna gani lokacin da aka ce aure uwan annabi aka aure kuwarsa lakin abin da yake inganci an aure kuwarsa da sabon shekara aka haifi aka aure uwan annabi Muhammad saboda shi ya girmi manzo Allah da shekara guda an haife shi kamin a hijira da shekara hamsin da hudu manzo Allah kuwa ya yi hijira da yana shekara hamsin da uku to saboda haka hamza ya gaji manzo Allah da shekara guda amma kuma abdullahi shi ne da goma to kaga abbas da hamza sun karu sun zama goma sha biyu a cikin maza saboda kan mu ta tafi sarki Allah madaukaki sarki da ya kaddara shi abdul mutalibi ya yi duk abin da ya afku karshe ya haifi da zababbe shi ne abdullahi shi ne uban annabi muhammad wanda manzon allah ya faɗa cikin hadisi ya ce ubana ya fi uban kowa da ya ce allah ya halice halitta sai ya kasa su kashi biyu sai ya zaɓe ni a cikin su ya kasa su kabilu ya zaɓi yayyen kabilu ya sa da cikin su su ne larabawa sa'an a cikin su aka zaɓi bari kirara sai allah ya sa ni cikin su su kuma aka zaɓi bani hashim aka sa ni a cikin su aka zaɓi quraish aka sa ni cikin su aka zaɓi bani hashim aka sa ni cikin su ya ce fa ana khairukum nafsan wa ana khairukum aban ji annabi muhammad duk mutum in dai kai mutum da ya mai nafsu ji ma da kirilu wa kai nafsu layi to in dai kai mutum da ya mai nafsu to nafsu muhammadu rasulullahi ya fi nafsu kuma akwai yadda ba bisa kan wannan to nassi guda ne kuma ya ce wa ana ayyukum aban ubana ya fi uban kowa in a annabi masu ganin uban manzo Allah yana wancan gidan nan in ji su ne kiya to annabi ya ce ubanci ya fi uban kowa yana magana da sahabbai ne cikin ubannin sahabbai abubakar ubansa musulmi ne idan uban annabi ba musulmi ba ne ka ce annabi ya ce wanda ba musulmi ba ya fi musulmi to ka gani magana ya kare ko mun bar su da wannan su je su karo shi abdullahi bayan tasawarsa ya girma a maganar da ya fi dacewa bayan ya samu shekara ashirin da takwas a kan shi a wani ba ashirin da biyar ba ya cike ya je wa kan buka gane bayan an yi aure abubuwan da ya wakala na iya da zai muhammadu da ya fita a fuskarsa da irin abin da aka bi da kai na gare na mata masu kamun kai masu daraja ba wai da suka ce wai karuwai ba na cin karuwai ba ce wannan mace mai kamun kai ne mai daraja tana rike da addini mai akida mai kyau saboda shi Allah ya wanke ido ta kamar yadda malam Mustafa ya gani sai ta ga hasken nubuwa a jikin Abdullahi na kuma karuwa ina ganin hasken annabi Muhammad gaske shi to saboda shi sai ta nemi ta ba Abdullahi don an fashe shi da rakumi ne. eh tukuna ya siran ba haka ba da an yanka shi zan baka dalili kuma ya so ka aure ni abdullahi kuwa ya kau da kai sai ta zo ta nemi to a sadu ko da saduwa guda saboda ta ga cikin lokacin sau kai shi a kai wurin nan ne ya yi baiti shi in dai haramun ne gara mutuwa ta kaka abinda mai zama halitta ba zan halitta shi ya yi ta kan gano wannan ya nuna yana da kyakkyawan akida a zuciyar shi yana nuna kuma mai matukan kamun kai wanda a jahiliya ya ce da ya yi zina gara ya mutu kai ko wani lokaci ma sai ka ba da kuɗi ku na kai amma wani kai ne mutu ne za ka wasu shi da za a ba shi rakumi a amma ba zai yi ba kuma mace mai mutunci kyakkyawa wanda kowa daga cikin kunan in dai an ce ba da sadaki ya bayar an ce ga mota ba sai ya bayar to amma ga wani an ba shi rakumi ni an kara ya ce ba zai to amma wani kai kara da imani ko shi ne dan wancan Allah bai sha to wannan mutum da aka aura mishi da bauyan Allah bai kawo kai uwar annabi Muhammad amina wanda yake labari ya tabbatar tun da aka haife ta har ta sabunta hakimanta ba ta taba yin mafhum ki sujada ba akwai wata mace da ake ce da ita saura wanda ta karanta littattafan mutane da ta gani cewa lokacin haihuwar annabin karshen zamani ya yi kusa zai fito ne uwarsa a cikin banu zuba ta tazo ta bibbi hanya har ta zo ta kiske su da ta gana na amina sai ishara ya nuna mata wannan ita ce wanda za ta aiki annabin karshen zamani amma tana neman ta tabbatar sai ta tara kudurri irinsu tana ba su tsira tana gaya musu abubuwa irin na da ta ja hankali su kuma tana musu alheri idan sun tashi aka ja wani lokaci sai ta kwashe su a je kafa sai a je a yi tawafi ko bayan yi tawafi in ya kai kan wurin lata da kuza shi kenan da hubal sai ya yi sujjada amina ta kai wurin sai ta wuce amina ta gaishe ta wuce amina ta gaishe ta sai ta kira ta gefe yaya waɗannan duk suna yi amma ke kai sai ta ce ta ce ba a rike ni saboda yi wa waɗannan su wannan ita ce uwa wanda ta haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kamin wani yi imani da manzo Allah ita ce farko ranar da za ta bar duniya daga abuwa rashin lafiya ya kama ta ta kama manzo Allah ta ga wannan mutuwar gana wannan ciwon gana ajali ta kalle shi ta suntace shi ta ce in kana ruya ya hakan fa anta mabusin ila al arabi ina abin da na gani cikin mafarkin nan gaskiya ne kai za a aiko wa duniya wanda take cewa kai za a aiko wa duniya kai ne kace wai bata yi imani wannan uwa ita ce uwan annabi Muhammad wannan uba shi ne abdullahi wanda uban annabi ya ce uban shi ya fi uban kowa abdullahi ya fi ubana ya fi uban ka ya fi uban abubakar ya fi uban umar ya fi uban kowa aljanna nan gidan yansa gidan danki ne saboda shi ka yi kurika ne Mai zo kawai kada ne wani lokaci akwai magana da ya kamata ya yi da su kan damu mutane kwarai kai karanta rabin aya a cikin alkur'ani kul ma kuntu bi amina wa ma adri ma yufalu bi eh annabi ya ce ga musu ban san me za a yi mini ba balle in sa abin da zai muku kai ba ka sa abin da zai annabi ba kai eh sarki kai annabi ba ka sa abin da ba kai ba sa abin da ba ne ko ne Allah zai ci tausayin mu jiya na jefa guda na jefa ba malami kuma ko ba garan ba tsakarar jiya na jefa daga wurin maulidi shekari na ce duniya ba malami kuma eh? sun saboda wallahu ya lamu antum la ta'lamu yau zan kara muku guda duk duniya ba wani mutum wai sunan shi mai kuɗi an abada duk wanda ya ce ga mai kuɗi ya saba ku qur'ani wannan shine irin karatun su ne hujja mu tambi qur'ani ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila allah wallahu ghani sisi ko duka talakawa ne Allah ne mai kuɗi sai sa sai yabi wani na da kuɗi ya zo ka kawo aya wai wannan wai da shi ake karatu Allah ne ya ji tausayin ku ko ne ku nasiya su zai ya kuma aje jama'a ku kun san malamai garin ka kun san wanda tun da aka haife su karatu suke bi kun san su har yau kuma ciki su ke kun san su kai kuna neman addini ku karbi hannun su Allahu akbar haka yake rabu da kai da shi kuke buga bawa don ya bace da jallabi da tullahu ya sake yanzu shi kuma shi zai fada abin da ya gana ba kai ka san wanda tun da aka aike shi garin ga da ya tashi ba abin da yake nema shi karatu a ciki yake kan yake har yau kuma cikin aikin kenan ma yana koyarwa ko yana karantarwa ka san su to in kana neman malami tambayi wannan ni da ban ce kai kuma dan bangare ba ba ruwa na ko ko kai ne kana neman malami kuma ku duba irin waɗannan malamai da tun haifuwar su karatu su bi zuwa yau a wani sa'i suke wannan ka ba kanka a Allah ne ya dauke Azalla sallallahu alaihi wasallam an aure uwarsa da ubansa a wannan lokaci ne Allah madauki sarki ranar aure da Abdullahi ya je saduwa irin ta ambaci zuwa ga wannan bauyan Allah hasken Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin ma'aimin uwarsa na na Amina ta zamna wata tara kamar yadda kowace mace ke zama mafi yawanci a kowace wata Allah ka turo mata annabi ciki annabawa ya zo ya baka bushara sa'an nan aka gwada mata idan ta haife shi ta ce a bi billahi wahid min sharri kulli hasid sa'an nan ta sa shi suna muhammadu saboda shi wannan bauyan allah ta yi wannan abu kwarai da gaske ta rika shi a haka a kowane yaushe irin wannan bishara yana zuwa mata har ta zo ta kai wata na tara daidai watan tara tara ya faɗi a cikin watan rabi'i da awwal ya dace daren litinin yana rike da kwana daya daya har goma sha biyu قد الله الكريم يا بالجديد بالصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه قد الله الكريم يا بالجديد بالصلاة والتسليم أول يا كاما هنا ركوانا ولا قوما شاكيو duk wani maganganu da kuke ji ana jefowa wai an yi sabani kwanakin ba tun da ba san kwanan ba sai sa ranar maulidin ba ba ku tabbatar ba to har ku bari wani ma wai cikin ramadana kan jan wani ma da cewa wai wai kwana biyu wani ma wai sha bakwai ne wani ma wai kwana goma ne saboda shi sai su ta zagaye saboda wannan wai idan su ce tun da ba mu san ranar ba to shi kenan an bari to ai yau ba rabi awal ba mu da mu Muhammadu Rasulullahi Estamos hablando de Rasulullah vermeyelim. amma don Allah su yi wa kansu gaskiya su karanta littattafan malamai duk wani malamin tarihi na farai wanda ya koma cikin littattafan tarihi ya bincika in ya gama duk wannan surutun zai dawo ya ce malamai sun ce sha biyu ga rafi ne ya dace da ranar litinin A ibn kashirin a cikin siratun nabi da ya kawo akwal zance shi na karshe sai ya ambaci muhammad ibn ishaq shafi sira ya kawo hadisi hadisi daga isnadinsa cewa ya dace sha biyu ga rabi'in awwal ranar litani sai yi ta'aliki ya ce wa hada kuwal kaunul mu'tamil inda jamhuriyar kula ya ce wanda shi ne magana abin dacewa a kai a wurin mafi yawancin malamai to ai ka huta ko imamu bai haƙi a cikin jalailin nubuwa ya faɗi haka eh ibn hisham a cikin siratul nabi ya faɗi haka hmm. eh, imam tabari ya faɗi haka imam tabarani a cikin tarihi kabir da sabir duka ya faɗi haka dukkan su duk wanda yake zaka ya kawo maganganu ce ce an fi dacewa da ma wani saboda kar a wahalar da ku a yi jika maka isnadi da dogo sai aka ɗauki gaskiyar maganar da aka fi dacewa aka saba cewa rabi'u awwal sha biyu aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba magana ne da ake hayaniya har wani mutum wai wanda ya ce sha biyu aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam wai kuta ma zai shi Allah zai yi sauri ba zan ko tarihi firawun ka bayan ba ka shiga wuta balle na abin sai Saka ce da an yi wutar kawai ne kawai sauki saboda wasu ya annabi muhammadu a guda an yi ne saboda makiya annabi muhammadu aljanna ba ta zama aljanna ba sai saboda masoya annabi muhammadu kuma malam baka sani ba ka ce ban sani ba ka ce ba sani ba dan ce mun ga an baka da kari kari wani mai kari ya sa kari shi ya ci da kuri. ya je ka saya wuri ka gwaggwasa hannun ka ya fashe kuri zai wa. baka da shi ciki sai sa bai baka baka sani ba ce baka sani ba kaka ce ba sani ba kuna damu baka gane ba ce ba gane ba ban gane ba kaka ce ba gane ba dole ku bari ku bar mu zanna lafiya jama'a ku bar mu zanna lafiya lada ya isa kana dare sha biyu ga watan rabi'ul awwal Allah ya kaddara wannan rana a lokacin da dare ya yi dare wannan ƙauyen Allah ta kadaita a cikin gida kuma ta ba da labari tun daukar cikin ta har ranar duk wani wahalar ciki ba wani abin da ya taba samu sai wannan rana ne ta ji alamar motsi ciki firgita ya kama ta gata nan farkon aure ba ta taba yin aure ba ba ta taba haihuwa ba lokacin haihuwa ya zo miji ya yi tafiya ya je ya siri Allah madauki sarki ya karbi nasu a wurin nan daga ita sai ita Allah madauki sarki sai ya turo mata unguwan zoma da ake ce da ita babu. ta shigo wurinta ta tambaye ta abin da take bukata da ta gaya mata ta fita kamin ta dawo ikon Allah ya riga ya cika a wurin nan ana ganin haske yana zuwa da ya bayan daya malumma daga cikin tabi'ai sun rawaito hadisi daga sahabbai waɗanda suka ga taurarai sauka a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan rana wanda yake ku tabbata a cikin wayar waya in yayi kusa magana ku ba da sai yi magana cewa a cikin wannan lokaci ne wannan bauyan Allah da ta gan cewa yanzu kan ga wani abu ya zo mata iri sai Allah madauki sarki ya mata kashafi an bude mata mafanar rana da ta rana ko ina an kafa tuta an kafa tuta guda bisa kan kama sai ta gane abin mamakin da ake bata bushara lokacin saukansa yayi a wannan lokaci tana cikin waɗannan halaye Allah ya turo mishi ya turo mata unguwan zoma waɗanda suka zo daga cikin alamul arwa suka shigo mata wannan suka kwantar mata da hankali aka turo sun su dukkan dabbar ruwa da na daji a wannan rana sun yi kai kawo ba da bisharar saukan annabi Muhammad sallallahu tana cikin wannan hali ne a haka sai ta ci wani firgita kadan wani sunsu fara ta zo ta shafi firgita aka ji ko wata wani ruwa tana sha sai ta sha